domin fa'are da hargitsi da yawan ɓarna ba kariya.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 tsakanin sassan Najeriya biyu ba tare da samun asara ba. Wannan tamkar kandagarki ne na irin yadda a baya ake samun hare-hare kan fatake daga arewa da ke kai hajojinsu kodu. Daga nan za mu sake duba yadda rashin makarantu masu ba da shaidar karatu mai daraja ta biyu a arewa ya kawo ƙalubalen koyarwa a arewar. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi. Aukuwar hare-hare kan 'yan kasuwar Arewa a wasu yankunan kudu musamman ma fatakin shanu ya jawo kiraye-kiraye na kawo maslahar da za ta yi rigakafin samun asarar. Hakika, akan samu asarar rayuka da dukiyoyin fatakin ba da wani dalili ba da ya wuce tsamar da ke tsakanin sassan kasar da ma fadawa tarkon masu iza wutar kafa kasar Biyafara a yankin kudu maso gabar da kuma wata fitinar a kudu maso yamma ta masu son kafa kasar Oduduwa. Sunana Comrade Dr. Awal Abdullahi Aliyu, President na Northern Consensus Movement. Haɗakan ƙungiyoyi ne guda ɗari da goma sha biyar daga arewacin Najeriya. Ƙungiyoyin nan duka suna da rijista da Corporate Affairs Commission na Najeriya. A dalilin kasancewa mu gaba ɗaya domin tabbatar da kwato haƙƙin ɗan arewa da kuma tabbatar da cewar ba a zalunci ɗan arewa ba ko a ina ke ko a Najeriya ko ma a wajen Najeriya. A kamar yadda ka sani an yi rikicin 'yan sas aka zo aka yi na a Kinyale Sasha Market da ke Ibadan aka zo aka yi na IPOB wato na Nnamdi Kano da aka kashe 'yan arewa aka kona musu dukiyoyi babu gaira babu dalili. Akwai bukatu da muka tura wa gwamnatin tarayya a wancan lokaci. Na farko mun ma nemi da a yi mana kasuwanni shiya shiya. Ita wannan kasuwanni shiya-shiya zai kawo a tunaninmu rage yawan kashe-kashen 'yan arewa da ake da suke ɗaukan kaya da kuma kona musu dukiyar da ake idan sun tafi kai dukiyar kudu. Idan aka yi wannan kasuwannin shiya tsakanin bodan arewaci da kudanci su 'yan kudanci su kawo kayan su kasuwar nan ta shiya mu 'yan arewa mu kai namu kasuwar su saya namu su tafi mu ma mu sai nasu mu juyo amma wannan baya nufin wai 'yan arewa da ke kudu su dawo arewa ko kuma 'yan kudin da ke arewa su koma kudanci a'a kowa ya zauna inda yake amma harkar kasuwanci tafiya da kaya mai yawa a tafi a kona hakan an yi wannan kasuwanci ya zai hana wannan kone-kone da ake yi so yana ɗaya daga cikin bukatun da muka yi sai yawan tara da get get da ake samu idan mutanen mu sun tafi kai kayan dukiyar su kudanci a rika tare su a ana karban wani lady wato wani haraji babu gaira babu dalili shi ma yana cikin irin bukatun da muka mika wa gwamnatin tarayya domin a ga cewa an yi mana so a takaice mun mika bukatu guda tara a wannan lokaci muka nemi a aiwatar mana da shi cewa ya kamata a kafa kasuwanni na shiya shiya shiya shiya kwarai kun ba da shawarin wajaje kun gano inda ya kamata a kafa irin waɗannan kasuwannin? Eh duk mun ba da shawarwari wato wannan abu ne wanda ya samo asali tun ma lokacin Sardauna ya yi irin wannan tunanin a mu mun maimaita ne kuma muke tsayawa akan ya kamata a yi tsakanin in ka tsakanin lokoja akwai a katsina ala akwai wa'annan eriyorin wanda shi shine boda tsakanin arewacin najeriya da yammaci ko tsakanin arewacin najeriya da kudanci su ne muka ce a bada a yi wa'annan kasuwanni na shirya shirya domin biyan wannan zai kawo sauki zai kawo maslaha akan asarori da rasa dukiyoyin da ake yi sannan zai bada daman da za a samu ayyukan yi ga matasanmu da suke wannan area na farko zai bada aikin yi na biyu zai kawo hanyar samun kudaden shiga ga gwamnatocin jihohin da suke wannan area din sannan kuma za a samu maslaha wajen rashe-rashen rayuka da dukiyoyin 'yan kasuwan idan sun tafi wannan bangare wannan su ne kaɗan daga cikin irin amfanin da in an yi wannan kasuwar za ta kawo wato wannan ya nuna sai 'yan kasuwa daga yankin arewa su kai kayan su wajen in ya so eh. masu son saya sai su shigo daga yankunan kudanci kudu su saya su ma 'yan kudun su kawo nasu wajen 'yan arewa su ma su saya su kawo su juyo wayannan su siya daga arewa su juyo su ma su siya daga kudu su juya amma baya nufin wayanda yake kudu dan arewan da ke kudu a wai ya dawo ko kuma dan kudu da ke arewa ya koma a'a kowa ya zauna inda yake amma irin wannan motsin da ake a tafi da kaya a lokaci daya da yake kawo a asarorin ne muke kokari a ga cewa an dakila faruwar wannan dan a zauna lafiya wasu za su ɗauka wannan zai zama kare muradun wata shiya ne kamar yadda ake neman a haɗa kan ƙasa to wannan ya nuna kamar ƙasar tana neman ta rabe ta wasu abubuwa kenan musamman harkar kasuwa. A'a, abin da muke cewa shine akwai 'yan arewa da suke zaune da'iman a kudu da suke kasuwanci akwai 'yan kudu da suke zaune a arewa da'iman da suke kasuwanci ai ba cewa aka yi su koma ba ko su bar kasuwancin a'a su ci gaba da yin kasuwancin su ai 'yan kudin sukan yi sayayya daga nan arewa su tafi da shi kudu haka 'yan arewa suna yin sayayya daga kudu su kawo arewa so ai duk ɗan kudin da yake arewa da yake sayayya shi daga kudu daga arewa ya tafi kudu ba wani abin da ya taba samun shi amma shi ɗan arewa ne da yake ɗaukan kayan shi daga arewa ya kai kudu shi ne yake fuskantar matsala amma dan kudin da ke arewa sai kayan shi tafi kudu baya samun matsala so muna kokarin dan a zauna lafiya kasar ta cigaba da kasancewa kuma a bunƙasa kasuwancin shine yasa muka kawo tsawon wa'annan kasuwannin shiya shiya ba wai don raba kasa ko raba kawunan 'yan kasa ba a'a ai hakan ma ci gaba ne a ƙasar kanta tunda zai kawo aikin yi zai kawo maslaha akan kashe-kashe sannan za a samu kuɗin shiga daga jihohin da suke wannan bangare wannan baya nufin raba kasa ko baya nufin eh, hana wasu ɗan wani bangare shiga wani bangare ko yin kasuwanci a'a amma dai zai rage tafiyar da kaya da yawa zuwa can yadda har ake samu ana kashe an arewa ana kona musu dukiya Allah kaɗai ya san abin da ake idan da a ce kungiyar za ta fito ta rika magana a kullum aka yi irin wannan kisan ko aka yi kona dukiyar to da zai kawo matsala to don ba ma son mu ci gaba da irin wannan mu masu san a zauna lafiya ne mun yadda da Najeriya muna so Najeriya ci gaba da kasancewa kasa daya mai al'umma daya maimakon mu rika faɗin an yi kaza an yi kaza shi yasa muka kawo wannan shawara faɗin hakan ba zai zama to alheri ba zai iya zama illa ga kasa kuma ba masu a samu matsala a kasa shirin arewa a yau ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka Are ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. Yanzu ga ɗan gwagwarmaya Abdulhamid ɗan kyarko kan makarantu masu ba da shaidar malamta mai daraja ta biyu da marigayi tsohon ministan ilimi Farfesa Aliyu da Fafunwa ya soke a zamanin mulkin soja. Idan ka zo kana rubutu akan allo in ya karkace malami zai koma baya ya je ya duba ya ga cewa wannan abin ya karkace bari mu koma sai ya sake gogewa ya koma ya share saboda me yana koya wa ɗaliban nan yadda za su koyi yadda za su yi wasali yadda za su yi harafi yadda za su yi inganta rayuwarsu saboda gobe to yanzu karatun gaba ɗaya ya daɓarɓare kowa ya fara tunanin kanshi yanzu iyaye sun fara siyawa ‘ya'yansu waya a waya wai yaro zai koyi abu ta ina zai bai zauna ya cuɗanyu tare da yara 'yan uwansa ba ba a koya masa bai samu ingancin rayuwa na wasa da yara ko kuma ya ga kowanne ya ga irin fasahar da yaro yake da shi ba to a wannan abubuwan nake ganin rashin samun wannan a yanzu kamar akwai NCE inda ake horar da malamai inda za su koyi yadda za su je su karantar da yara ya kamata wa'annan malaman NCE kafin su je NCE idan suka gama secondary school suna gama makarantar nan na secondary school ya kamata a samu wani kafa da za su koya da za a koya wannan malaman ko kuma wannan yaran da suke son su yi koyarwan suke son su akwai wanda su shi koyarwa yake so ya koma ya je ya nemi yadda zai yi ma'amala da yara ya je ya koma ya san yadda zai ma'amala da unguwa ya koma ya san yadda zai yi ma'amala da yadda zai koya yara kammala ka hirar ma gaba ɗaya eh. me za ka tuna da shi lokacin da kake koyarwa a matsayin ɗalibi mai koyon yadda ake koyarwa wato abin da ake kira teaching practice mm. waɗanne dabaru ɗaya biyu za ka tuna ka yi amfani da su da aka tura ka ajiye a matsayin matashin malami ana koyawa mutum yadda zai yi national anthem yanzu sai ka duba ka ga mutum ma taken Najeriya sai ka ga yanzu manya ma wanda suka yi digirin digirgirma ba su iya taken Najeriya ba da in kai primary school ka san yadda ake taken najeriya amma yanzu ba su iya ba yanzu hakan nan ba su san abin da ake kira pledge ba ma'ana alkawari wanda ake na najeriya duk ba su iya shi ba yanzu yara ba su iya ba yanzu wayanda ma suke nan a jami'o'i da yawa ba su iya ba yanzu sai abin ya baka mamaki ministocinmu na najeriya in aka ce su yi ba su iya ba yan majalisunmu mu ba su iya ba amma wannan lokacin da aka horas da mu a wannan makarantar a nan muka koya a nan na iya kuma ni babu kuskure ko a yada. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Mu'alhi Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.